har abu ya danganci da shi an ci wallahi ko mutum ya ce ya daina karya yake taƙiyya ke kuma shi an ci ba abin da yake ciki sai haƙi da musulmai ya sa malamai duk suka ce har ibn hazm sai da ce tun rayuwar addinin musulunci har izuwa yau ba inda aka samu shi'a sun je sun yi jihadi sun yi fatahi an samu alkhairi game da musulmi duk abin da suke ciki cutar da musulmi suke yi saboda suna da gillu suna da cuta a cikin zuciyarsu tun da manzon Allah zai da suke da sarar mulki kisra suna bautan wuta suna bautan ne da menene da manzon Allah ya aka hana su wannan har yanzu abin da suke so su dawo da shi ke duk abin da suke karya ba abin da suka tsana kamar sunna kamar ahli sunna kamar masu sunna masu bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba akwai muna zato game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ce matarsa na na Aisha wadda ta fi kowa sanin sirrinsa ya fi kowa sanin sirrinta a zo ana zaginta wa kake zagi kenan wallahi wanda manzon Allah kake wani irin mana Allah zai kaskantar da manzansa wanda ya fi kowa ya hada shi da matarsa wacce take kafira wacce take kaza kaza kaza Allah zai zo ya kaskantar da manzansa ya hada shi da abokansa wanda suka yi rayuwa har suka mutu suna kwance kamar wannan na Allah ya hada wannan ba muna na dabi ba muna na zato ke game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk abin da suke zagayen da suke ba sahabbai kada suke ba wallahi ga manzon Allah suke duk abin da suke nufi kenan shi yasa ta ce ƙarya ce shakiyanci ne kowa ya ɗauko wannan hanyar kira shi za a zo a tuhume shi ka faɗi kaza ka yi kaza ka janye ka ta kanka don waɗanda ka ɓatar da su su ji su san ba haka ba amma amma kai jama'a ba su da bukatar ka har iya rayuwarka saboda waɗanda ka ɓatar da su ɗin su ji da kunnen su ga ka yau ka karya ta kanka to sa'an nan ya danganci wannan abin da ka ɗauko ɗin in wata matsala ce daban daban za ta iya karɓar tuba amma in shi an ci ne ba za a baka dama ka samu mutum uku ma ku kaɗai ta ba balle ka cusa musu su je su yaɗa in kuma haka ya faru zaman lafiya ya kare kano ga Zariya. ga zaria an zauna lafiya ana zama lafiya sa'ana za a ce aisha kaza abu huraira kaza anas kaza anas me ina ma nan wa'annan abubuwan ne to me wannan ke karantar da mu daman da ka samu fa kai karatu duk wannan hayaniya ana zaune Allahu akbar Allahu akbar ba ba ne ake bukata ba kai karatu ta'allamu qabla an Wa waye faɗi wannan kana zaune kana girgiza kanka da kai ake zo kai ci zama kai karatu ana nan wata rana sai ya kama an dauke ka annada ko ka samu dama kana rike da abu kuma ba karatun da zaka ba mutane sai me eh ba ka da ilimin da zaka ba mutane sai me a hakura waye zai hakura wallahi in za a dawoma wutar jahannama sai dai a dawoma mutum yana ganin girma yana ganin kudi yana ganin dama ya ce ban sani ba ko ban iya ba ai ba zai taba yiwa ba ta'allamu qabla an tusawwadu duk wanda aka nada ko ko ya nada kanshi ko ya ga dama ya samu ga jama'a karkashin shi wallahi sai dai batar da su ko za a ko za a dawwama wutar jahannama ne sai dai a dawwama ba tsoron Allah da zai ce gaskiya ban iya ba kuma ba tawazu an da zai ce barin je in koya yanzu eh haka ne yaran su tashi ba inda suka yi karatu sai waje daya sa'an nan sun fi karfin su yi karatu kuma suna son jagoranci kuma jagoranci na karatu ba sai ta bayyuwa ba sai dai a batar da mutane to shine ke kawo hayaniya da rigima da tashin hankali da menene da menene an fahimta to tashin hankali kuma sai ka je ka koyi karatu ka zauna a jabaki ka fasa ko ka jabaki ka fasa kowa ya ji ya koya ya iya in ba za ka iya ba kamar ba mutane wannan kujeran ba kujeran ka bace in ka zauna ka wannan kujeran wallahi barna za ka yi barnan da za ka yi ta fi barnan korona. Korona za ka taba lafiyar ka ce wannan barnan zai taba imanin ka ne ya fitar da kai musulunci mai da kai zindiki to shi yasa irin wa'annan in an yi samu ba wasa ake yi ba fa ana dariya wanda ya fito yi magana wanda ya fito yi kaza mai goyon baya mara goyon duk wasanni ne fa a nan mun yi magana lokacin da aka fara boko haramu muka ba boko haramu hakuri muka ba federal government hakuri da an tafi akan haka matsalar da an gama da ita sai aka yi mai ya zo ya zama yaki to duk sa'an da mutum ya zo yana sai a duba take-taken shi me yake nufi me zai je kai man kasa ma ya rahu bi mara'a arahu ma yadnu ilaihi ma da'a wannan take-taken shi karshe mai zai zo ya faru zai tara yara ya koya musu ta'addanci ya bata musu aqida ba imani zuciya ba tausayi ba komai ya tara ya ake kuma wai mataki na biyu sai ya tara makamai da ya tara makamai kuma tara sai wannan ko wani dan siyasa ya in ya raba da kai zai samu zai maka komai ba haka bane ba ga yara ba a koya musu imani ba an raba su da imani an tara su an raba su da imani ba sa ganin girman kowa ba san kowa ba sai da kowa ba sannan ga makamai sai me faru me ta tsina na biyu nan sai za a koma me ta tsina na biyu sa'an nan masu mulki sun san korona na cutarwa kar a hada mutane duk wanda ya ɗauko wannan hanya hana shi haduwa da mutane ake yi eh ba shi da ikon da zai hadu da mutane ko su uku ne don duk inda ya samu dama zai ya zama abin nan ke ya zama virus ba za a bari hadu da mutane ba har abada saboda ya danganci kuskuren da mutum ya yi akwai kuskuren da zaka ce na tuba na daina amma har abu ya danganci da shi an ci wallahi ko mutum ya ce ya daina karya yake taƙiyya ke kuma shi an ci ba abin da yake ciki sai haƙi da musulmai ya sa malamai duk suka ce har ibn hazm sai da ce tun rayuwar addinin musulunci har zuwa yau ba inda aka samu shi'a sun je sun yi jihadi sun yi fatahi an samu alkhairi game da musulmi duk abin da suke ciki cutar da musulmi suke yi saboda suna da gillu suna da cuta a cikin zuciyarsu tunda manzon Allah zai da suke da sarar mulki kisra suna bautan huta suna bautan ne da menene da manzon Allah ya zo aka hana su wannan har yanzu abin da suke so su dawo da shi ke duk abin da suke karya suke ba abin da suka tsana kamar sunna kamar ahli sunna kamar masu sunna masu bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba akwai muna na zato game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ce matarsa na na Aisha wadda ta fi kowa sanin sirrinsa ya fi kowa sanin sirrinta a zo ana zaginta wa kake zagi kenan wallahi wanda manzon Allah kake wani irin mana Allah zai kaskantar da manzansa wanda ya fi kowa ya hada shi da matarsa wacce take kafira wacce take kaza kaza kaza Allah zai zo ya kaskantar da manzansa ya hada shi da abokansa wanda suka yi rayuwa har suka mutu suna kwance kamar wannan na Allah ya hada wannan ba muna na dabi ba muna na zato ke game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk abin da suke zagayen da suke yi ba sahabbai kada suke ba wallahi ga manzon Allah suke duk abin da suke nufi kenan shi yasa shiriri ta ce ƙarya ce shakiyanci ne kowa ya ɗauko wannan hanyar kira shi za a zo a tuhume shi ka faɗi kaza ka yi kaza ka janye ka karyata kanka don waɗanda ka ɓatar da su su ji su san ba haka ba amma amma kai jama'a ba su da bukatar ka har iya rayuwarka saboda waɗanda ka ɓatar da su ɗin su ji da kunnen su ga ka yau ka karyata kanka to sa'an ya danganci wannan abin da kuka ɗauko ɗin in wata matsala ce daban za ta iya karban tuba amma in shi an ci ne ba za a baka dama ka samu mutum uku ma ku kaɗai ta ba balle ka cusa musu su je su yaɗa in kuma haka ya faru zaman lafiya ya kare kano ga Zariya, ga Zariya an zauna lafiya ana zama lafiya to duk barnin da ake so ba inda ake nufi kamar kano ta zama an shiga cikin rigima an shiga cikin rikici shi ne za a iya ɗaukar wani a turo shi za a iya ɗaukar wani a turo shi za a iya ɗaukar wani a turo shi an fahimci nan? corona covid-19 tana taba lafiya ne fa gwamnoni da hukumomi suka tashi da yaki kar a haɗu kar a bar mutum ya haɗu da wani kar a amma wannan ba aqida yake zai fitar zai raba ka da imanin ka ne har abada ka shiga wuta shi ke har abada wanne ne yafi kama wanne ne yafi cancanta dau tsauraran matakai game da shi ba matsala ce ta wasa ba fa abinda zai zo daga baya sai yafi karfin kowa to sa'an nan duk irin wanda ya dauko wannan kowa ne ne bincike shi za a yi duk makamin da ya shige na kare kai ba za a bar shi da shi ba wanda zai kare kanshi mutum na da ɗanci ya kare kanshi amma duk tara makamai da tara wawayen yara jahilai alama ce ta mai za a zo a tashin hankali a tada hankalin mutane a tada hankalin mutane an fahimta ba matsala ce ta wasa ba saboda rayuwar ta zamo ba ta da ma'ana ba za ka iya fassara ta ba duk da menene duk wani ɗan siyasa in na jawo wannan jikina zai sa na samu ƙuri'a na kafa gwamnati wallahi komin lalace shi zai za a ja shi don ba gaskiya ake nuna so ba ba gyara ake ba. an fahimta ana ta fama da covid-19 ba a gama ba ko za a zo a kawo covid-20 kano allah ya ba da zaman lafiya ana zaune ba dai zaman lafiya ɗari bisa ɗari ba dai amma akwai albarka a kasar to sa'an nan kuma ake son a zo a kawo a lalata a yi mai a yi mai haka ake karatu haka ake karatu <laughs> in ba ka da karatu ka je ka yi karatu shi ne kawai amma ka tara mutane za ka halakar da su kuma haramun ne gwamnati ta sa ido tana kallo haramun ne mutane gari sa ido suna kallo saboda masifa in ta tashi Allah kaɗai san inda za ta dire an fahimta an fahimta kana zaune kana jin karatu ka yi karatu ka je gida ka karanta ka haddace ran da Allah ya sa aka ce to masallacin gogo kai ne sai ka zauna ka karantar ba abin da ya ma zafi amma in baka yi karatu ba ka je ka dora ka wallahi hayaniya za ka yi an fahimta kowa na iya ɗaukar masallaci dan daba zai ɗauki masallaci mai da shi wajen abin nan ɗin shi dan menene dan shakenci kowa ne masallaci kana kallon mutum duk wanda yanka yanka wannan abubuwa ne da ake yi abubuwa ne da za su ido ana